يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تشكي كونسا يومنا رانا ربيو قوت رمضان شكرة تدبو لدريه لتلاتين ترى da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 18 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na tafsirin alkur'ani muna cikin suratu tauba inda karatunmu da ya gabata jiya muka tsaya akan aya ta 32 za mu tashi a yau akan ta 33 mu hada da ta 34 da ta 35 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al mushrikun ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu Allah shine wanda ya aiko manzansa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bilhuda da littafin alkur'ani wanda shine shirya ga mutane da bayan da suke jin tsoron allah wa dinil haq da kuma addini na gaskiya shine addinin musulunci aiko manzon allah da allah subhanahu wa ta'ala ya da kuma ba shi littafin alkur'ani a matsayin shirya ga bayi da zaɓar addini na gaskiya da turo shi da shi Allah ya ce liyuzhirahu ala addini kulli Allah ya yi haka don ya ɗaukaka ya bayyanar da addinin musulunci a kan dukkan addinan da ba shi ba ya ba shi rinjaye ya wato ainihin ɗaukaka shi sama da kowane addini da ba na Allah ba bayan haka Allah yake cewa walau hal mushrikun ko da arna sun ƙi haka ko da arna mashirikai ba sa son haka ba yadda suka iya da abin da allah ya nufa nufin allah ya kiri nasu ya fi ƙarfin nasu nufin ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq malamai suke cewa abin da ake nufi da huda a cikin wannan aya shine alqur'ani mai girma Allah yakan kira shi da alhuda shiriya kamar yadda ya ambaci haka a gurare daban-daban cikin alqur'ani Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce watan ramadan wanda Allah ya fara saukar da alqur'ani a cikinsa sai allah yake cewa a cikin wannan wata da ya saukar da alkur'ani shi alkur'ani sai ce hudan linnas shirya ne ga bayansa mutane wa bayyinatin min alhuda kuma hujjoji ne da dalilai da suke bayanin menene shirya wal furqan kuma alkur'ani littafi ne da ke rarrabe a tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin daidai da ba daidai ba bayan haka da Allah ya ce wa dinil haq wanda kafin haka Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai ce hudan lil muttaqin wannan littafi alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah to waɗannan ayoyi da ma su suke tabbatar da cewar cewar da Allah ya yi huwa allazi arsala rasulahu bil huda ina nufin alkur'ani da ya saukar wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar wa dinil haq da kuma addini na gaskiya addinin gaskiya shine addinin musulunci addinin da allah baya karbar wani addini ranar alkiyama ba shi ba allah yake cewa inna dina inda allahil islam haƙiƙa addini na gaskiya a gurin allah shine musulunci kamar da ke cikin surata ali imran aya ta sha tara har wa yau a da cikin wannan aya ta ali imran aya ta wato ainihin 85 allah subhanahu wata'ala yana cewa waman yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addinin yi wanda ba musulunci ba da yake nufin ya kusanci ubangiji ko ya je wa Allah da shi ranar alkiyama Allah ya ce falan min minhu ko ya zo da addinin da ya zo da shi ba za a karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar alkiyama a lahira ina daga cikin bayan da suka yi asarar rayuwar su duniya da lahira dan ba su je wa Allah da abin da zai karba ba bayan haka har wayo Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ma'ida aya ta uku yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku kuma na yarda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku to ne yake tabbatar da cewa da Allah ya ce wa dinil haq da addini na gaskiya to yana nufin musulunci domin shine addinin da Allah ya yarda bayi su Allah ya ce da yudhhirahu ala ad-din kulli Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da kuma addinin musulunci dan ya wato ainihin ɗaukaka addininsa na musulunci akan dukkan wani addinin da ba shi ba walau karihal mushrikun ko da kuwa arna sun ƙi haka wasu malaman suke cewa da Allah subhanahu wata'ala yi bayanin da hira hu don ya ɗaukaka shi wannan wakilin suna na shi zuwa ga mai take komawa a aya shin tana komawa ne zuwa ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu shine wanda ya aiko manzansa ce hira hu don ya ɗaukaka manzan hudin tana koma zuwa ga shi ne ko ku a'a wannan hu tana koma ne zuwa ga addini wa dinil haqq da Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda sai ce wa dinil haqq da kuma addini na gaskiya to li yuzhira don ya ɗaukaka shi addinin da Allah ya aiko manzo da shi dini kulle akan dukkan wani addinin da ba shi ba saboda haka malamai suke magana cewar in an ce yana koma ne zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to allah ya yi haka don ya tsinkayar da manzo akan dukkan sauran addinai ya yi bayani ga masu addinan cewar ga addinin da yake na gaskiya ga kuma wanda yake ba na gaskiya ba sai zamanto ya ɗaukaka manzo a kai shine alƙalin da yake hukunci da cewar wannan addinin shine daidai wannan ba na daidai ba liyudhhirahu ala ad-din kulli saboda haka idan kuma an dauke shi kamar yadda mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi a kai a wannan liyudhhirahu hudun tana koma ne zuwa ga addini dan Allah ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan addinan da ba shi ba wani ta ce fasarar da tafi cikin fassarorin malamai akan abin da ya shafi komawar wannan wakilin suna zuwa ga addini ko zuwa ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad allah ya ji kansu da rahama ya rawaici hadisi wanda karɓu daga sahabin annabi al maqdad bin al-aswad allah yarda da shi yake cewa na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce babu wani gida a ƙauye ko a birni da ke ban ƙasa face sai kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah da ke bayani akan meye musulunci ta ratsa ta shiga wannan gida in ma kaka bai yi a gidan ba to uba zai yi in ma uba bai yi ba to ji jika yanayi. yanayi saboda haka addinin musulunci allah zai ɗaukaka shi akan dukkan addinai kaga ya shiga inda da babu shi kuma ya kawar da addinan da ake kai gurbatattu a inda ya shiga shine li yuzhirahu ala kulle kulli hakan sai zama Allah ya ɗaukaka addinin musulunci akan sauran addinai ya rinjaye dukkan wani addinin da ba shi ba bayan haka wannan aya tana ɗauke da fa'idoji da fiƙihu da take koyar da mu daga ciki tana sanar da mu cewar Manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aikakke ne daga Allah Allah ne ya aiko shi ba shi ya ƙaga cewar shi manzo bane huwa alladhi arsala rasulahu Allah shi ne wanda ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sako sako na biyu wannan aya tana sanar da mu cewa addinin da yake na gaskiya karɓaɓɓe a gurin Allah shine addinin musulunci dukkan wani addinin da ba shi ba bata ne Allah ba zai karɓe shi ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai rinjayar da addinin musulunci a kan dukkan addinai gurɓatattu da ke ban ƙasa kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa nufin Allah zartacce ne a kan dukkan wani nufin da ba nasa ba in allah ya nufi abu ko ana so ko ba a so sai ya wanzu sai abin ya wakana da haka ya ce walau kari hal mushrikun bayan haka sai allah subhanahu wata'ala ya ce يا أيها الذين Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kira ga bayansa muminai ya ce ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran min al-ahbar min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب wala yumfiku na hafi سبيل فبشرهم بعذاب alim Allah سبحانه wata'ala yake cewa dangane da ma'anar wannan aya a takaice ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuka ba da gaskiya da manzan Allah kuma kuke aiki da dokokin Allah ku ji ku kiyaye ku sani inna kathiran min al-ahbari haƙiƙa da yawa da dama mafi rinjaye daga malaman yahudawa war ruhban haka kuma mafi rinjaye daga masu ibada kiristoci da ya kuluna amwalan nas tabbas suna cin dukiyar mutane suna karɓar kuɗaɗen mutane ba tare da haƙƙi a shari'ance ba bisa tsarin dokokin Allah bilbatili ta hanyar barna ta hanyar da bata dace ba kamar karɓar wato cin hanci daga wajen mutanen don a faɗa musu fatawar da ba ita ta dace a faɗa musu ba kamar yi musu dabaru a ce su tattara kuɗi za a yi wani aiki na allah don taimakon addinin allah in an tattara su da aka tattara wasu yi bukatunsu su sa aljihunsu wannan abin da suke yi allah yake faɗa wa muminai cewar sani, sani shine abin da suke kai ba girin girin ba taimai za ku gansu haka sun shiga shigar da za ta burge ku suna tafiya tafiyar da kamar wato masu nutsuwa da sanin ya kamata amma kansu kawai suka sani ba addinin Allah ne a gabansu ba Allah ya ci gaba da cewa wa suddona an sabilillah ƙari akan haka kuma suna wato hana bayan Allah daga bin tafarkin Allah su ba su shiga addinin Allah sun bi shi ba kuma ba su bar wasu sun shiga addinin Allah ba don haka sun ƙi su kuma sun hana wasu su yi suna tsare bayi daga wato bin hanyar Allah madaidaiciya sannan bayan haka sai Allah ya bai da cewa wallazina yaknizuna zahaba waɗanda kuma suke taskake dukiya da ta shafi zinare walfidda da azurfa ma'ana dai dukiya a dunkule ko ma dai wace irin dukiya ce ta shafi wato zinare da azurfa din ne ko ko abin da ya shafi dabbobi ne ko kadarori waɗanda suke wato taskake su wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya ta hanyar neman yardar Allah subhanahu wa ta salam bayar da zakkar wannan dukiya to Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzo ya labarta musu cewa fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba a ranar alkiyama mai tsanani da za ta same su mai raɗaɗi da za ta riske su yi musu albishir da abin da zai bakanta musu rai ya munana musu domin aka ce za ka ci karo da azaba ai ba abin da zai daɗi ba ne a rai ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu ta'ala ikirayi mu'mina yace ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran min al-ahbari min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna an-nas bil batil bayani Allah subhanahu ta'ala a wannan gaba ta wannan aya yake mana na halin mafi yawaicin malaman yahudawa in baka san halin su ba Allah yake cewa to ga irin halayensu su da aka rika a matsayin wasu ababen bauta masu halatta abin da allah bai halatta ba masu haramta abin da allah ya halatta sun kishiyanci allah suna ɗora mutane akan abin da ba shi kenan ba to ana musu kallon wani abu ana musu kallon wasu masu kima daraja to ku ji halayensu in ji allah mafi yawancinsu da su da kuma mafi yawancin masu bautar addinin kiristanci an ga sun tare a masallaci ana ga mutanen kirki ne mutanen arziki ne amma ba abin ba haka yake ba allah ya ce la akuluna amwalan nasi bil batil suna cin wato dukiyar mutane sakamakon an amince musu an saki jiki da su ana ganin suna allah ne Sune suka fi kowa kusanci da dokokin allah to amma me kullum dabarunsu ga mabiyansu da sunan addini ya za su yi su karɓa abin hannunsu ya za su yi su rori abin da za su rora daga gare su saboda haka in ka ɗauki kuɗi ka baya sai a maka fata wadda za ta yi daidai da buƙatar a tafi a haka in kuma wato an yi aka kwana biyu shiru taka bata kawo ka ba sai a ce to ya kamata ku tattara wasu kuɗaɗe kuma ana so za a wani abu don ciyar da addini gaba al'amura sai ana yunkuri in ba ka ba da wato naka anan ba ba za ka ɗiba a can ba a san dai abin da za a gaya ma a gamsar da kai don a raba ka da abin hannunka to wannan shine abin da suke allah yake faɗa mana haka halayen su yake ƙari akan haka malam muhammad bin aliyu shaukan allah ya ji kansa da rahama yake cewa tabbas haƙiƙa wasu daga cikin malamai na musulunci a yanzu da ma wasu zamuna daban-daban an wayi gari sun rikide suna koyi da malaman yahudawa da kuma masu ibada kiristoci su ma mala yake cewa adadinsu ya fi gaban kirgawa ko lissafawa waɗanda sai dai mu ce allah ya kawo ɗauki yace su ma sun bi irin sahun yahudawa bangaren malamansu da sahun wato masu ibada kiristoci su ma sai zuwa tattara al'umma ganin yadda suka nutsu suka saki jiki da su waɗannan malamai ko masu ibada sai a tara su a ce ai ana lancin ana so za a wato samar da masallaci mai cin mutum ɗari biyu maimakon wanda ake da shi mai cin talatin ku tattara kuɗin a lancin ɗin a rasa inda kuɗin suka yi a tara ku a ce ai waɗannan bayan allah da suka yi sauka alƙur'ani Ka kunji kunji kunji da aka yi saboda haka abin da za su ci ma wani lokaci haka dai ake ɗan daddafawa saboda haka ana da buƙatar tallafinku don samar da inda za su ci gaba da karatun alƙur'ani nan a yi masa rumfa a ƙayata shi don su sake su ci gaba da karatun alƙur'ani in kuka tattara sai ku ji shuru babu rumfar babu kuma ci gaba da yadda za a yi amma ku kun san kun ba wane ya san ya ba da na kaza kuma ya ji alat an ma kudinsa kuɗinsa wane ya ba da kaza hannu da hannu an karba an je ma wani lokaci garin rabon an tafi police station rigima ta tashi wane ya ɗiba da yawa wane an ba shi kaɗan to irin waɗannan abubuwan yake cewa abin takaici mu ma ya faɗo cikin al'ummar musulmi allah ya kiyaye mu sannan ma yake ce bayan Allah bayan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa yasudduna an sabilillah kuma su waɗannan wato malamai na Yahudawa da kuma masu ibada na kiristoci suna wato tsare bayan Allah mutane daga bin tafarkin Allah madaidaici wanda shine addinin musulunci Allah ya ci gaba da cewa yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim a wannan gabar hukunci Allah subhanahu wata'ala yayi gamamme wanda ya kunshi musulmi ya kuma kunshi ahlul kitabi ma'ana da ya kunshi dukkan bayi in a farkon ayar ana magana akan malaman yahudawa da masu ibada kiristoci ga irin ɗabi'arsu da halayensu wanda mun ji mala yake cewa mu ma an waye gari wasu na bin turbar da suke kai to idan ka dawo kuma ƙarshen ayar sai Allah kuma ya hukunci da ya game kowa da kowa cewar waɗanda suke taskake dukiya daga cikin al'ummar musulmi da masu taskake dukiya daga cikin yahudawa da kiristoci ba tare da sun fitar da haƙƙin wannan dukiya na zakka ba ba tare da wato anin sun fitar da haƙƙin bayan allah da ke cikin wannan dukiya da ke hannunsu ba imma abin da za su ciyar da 'ya'ya ko kuma iyali na tilas dole imma abin da ubangiji ya ce a taimakawa marasa shi da shi imma abin da ya shafi wato zakkar duke da Allah ce dole a cire kaza daga cikin ta kai kaza a baya to ba sa haka to waɗanda suke irin wannan Allah yake cewa musu albishir da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama malam muhammad bin ali shaukani Allah ya ji kansa da rahama ya ci gaba da cewa a ƙarƙashin wannan aya malamai sun yi saɓani game da dukiyar da aka bayar da zakatta bayan an bayar da zakar maƙudan kuɗin da suke nan bayan cire wani abu kaɗan daga cikinsu an bayar da zakarsa shin in mutum yana aje da su za a kira su taska wacce take zama dalilin aiwa mai ita albishir da azaba ranar alkiyama ko kuwa wannan ba a kiranta taskar da ake azabtar da mai ita ranar alkiyama to yake cewa malamai sun yi sabani a wannan gaba irin su abu daga cikin sahabbai da ma wanda suke da fahimta irin tasa amma dai shi ya shahara cikin sahabbai da wannan fahimta ina ga duk mutumin da yake da dukiya da ta ɗoru a kan buƙatarsa ta yau da kullum da zai yi kana da abin da za ka ci a yau da abin da za a girka da abin da za kowa zai wadace shi abin da ya ɗoru a kai ice in ka ajiye ya yaknizuna adh zahaba wal bidbata kai ma za ka ji a jikin kara na alƙiyama kawai ka bayar allon da ya baka yau zai baka gobe an fahimta ko to yana da wannan fahimtar amma jumhurin malamai sun saba masa kama da su sahaban annabi abdullahi bin umar irin su umar bin al-khattab da dai wato dandazo na sahabbai sun tafi akan sabanin haka cewa duk dukiyar da aka bayar da zakkarta abin da ya wanzu bayan ba da zakkar dan ka ajiye kana ci sannan a hankali kana bukatun ka yau da kullum ba a kiranta taskar da ake wa wanda ya aje ta albishir da wuta ranar alkiyama a wannan babu wani laifi a shari'ance daidai ne dan wato anin ka rike baka bayar duka ba ka ci gaba da mora kana amfani wanda wannan fahimtar ita ce daidai kuma batun abin da ya shafi cewar masu irin wannan dokiyar da ake kiranta taska ba sa ciyar da ita a kan tafarkin allah malamai suka ce tafarkin allah da ake bukatar a ciyar da dukiya a kai shine irin warar wani abu a bayar idan za a fita yaƙi na siyan makamai na siyan guzuri da za a rike a tafi da shi wannan yaƙi da makamantan haka da kuma abin da ya shafi ciyar da mabukata da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a taimaka musu wallazina bi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wanda yake yin wannan to dukiyarsa ba za a ce wato ainihin taska ce da za a azabtar da shi ba a wanda suka ƙi irin wannan ba su ba da abin da aka yi guzarin yaƙi ko siyan makamai ba ba su ciyar da mabukata ba kuma sun ƙi bayar da zakar dukiya to shi ne abin da suka tara suka ajiye ike zama musu abin yi musu azaba da shi ranar alƙiyama an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce babu wani mai dukiya da ta shafi zinare ko azurfa wanda wato anin aka wayi gari bai fitar da haƙƙin wannan dukiya ya iya ba da zakkar dukiyar ‘ya'ya da iyali ma da suke ƙarƙashinsa tsitsitsi suke da shi’ alaji kankamo ne shi ya mafi karo karo ana magana mai hannun jarirai to in akwai wanda ya faka shi ya faka ya cire a ci a gidan matashin hankali ne ta cewar haƙƙi ne a kansa ya bayar a ci wajibi ne ba in ya ga dama ba ne ya cire haƙƙin allah a ba sauran mabukata da ke waje da suke da bukata ya ƙi ya yi ina ga in ya haka kuɗin ƙarewa za su wannan rashin fitar da su ɗin shi ke zaunan masa da su a irin tasa fahimtar to manzo yake cewa wanda ya zama haka ba yadda za a yi haka ta faru da shi face a ranar alkiyama sai an wato ainihin baje wannan dukiya an wato mai da ita tamkar ce wani faranti ko an lelaye ta an wato ainihin sarrafa ta ta salon za a rika zuga ta a cikin wuta idan ta yi zafi kamar yadda ake daukan karfe a sanya a wuta a makera ya ja saboda wuta to haka za a riƙa bi ana ɗoɗana musu a goshinsu ana ɗoɗana musu a bayansu ana ɗoɗana musu a sauran fuskarsu da abin da ya shafi sassan jikinsu gefe da gefe dama da hagu baya da gaba haka za a riƙa ɗaɗana musu idan wannan wato dukiya tasu da aka ziga ta yi wannan ja ta yi zafi ta salamce sai a sake ziga ta a sake sa ta ta jajawar a rika ɗauka a cigaba gaba da ɗaɗana musu allah ya kiyaye wannan hadisi ina fito mana da ma'anar abinda wannan aya take faɗa fabashirhum bi azabin alim za a ci gaba da yi musu haka a wannan yini na ranar alkiyama da tsawon yinin kwatankwacin wato shekara dubu hamsin alfa sana shekara dubu hamsin hamsina alfa sana shekara dubu hamsin duk sanda wannan wato ne dukiya tasu ta salamce daga zafin da aka sa ta ta yi sai a sake wato ne zigata a ci gaba da dodana musu manzo ke cewa har allah subhanahu wata'ala ya hukunci tsakanin bayinsa a nuna musu hanyar tafiya inda za su bi ko dai in sun ci sa'a sun iya yin wani abin kirkin da Allah ya karba irin jaye mummunan aikin da suka yi irin na hana zakkan da makamantan haka a nuna musu hanyar tafiya aljanna bayan azaba da suka fuskanta in kuma abin ya zama wato la haula la quwwata illa billah munin sa ya kai a nuna musu hanyar tafiya wuta a ce ku tafi ku ci gaba da dandanar azaba Allah ya kiyaye imam muslim ya rawaci wannan hadisi da aka ce fa bashirhum bi azabin Ali. ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi wannan wani ban haushi ne allah subhanahu wata'ala wa masu haka tun daga ran duniya yaya wanda za a tura cikin azaba kuma ce a masa albishir an ce albishirin ka sare kake za a faɗa maka wani abu mai daɗi ba wanda zai bakanta rai da ƙona zuciya ba to ana musu haka a matsayin isgile gare su ta sura wato albishir wannan aya tana sanar da mu kamar haka haramcin cin dukiyar mutane ta hanyar barna haramun ne ka ci dukiyar wani ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba ba kasuwanci kuka yi ba ba gada kai ba ba kyauta ya maka ba ba sadaka ba ce a kai kasar da aka kamar da hannunsa ka kwace ko kai masa sane ko kuma ka yi masa walawala ko wani abin da ya kama da haka na 419 to Allah subhanahu wata'ala ya haramta duk cin dukiyar bayinsa ba ta hanyar da ya shar'anta ba bayan haka wannan aya tana sanar da mu haramcin tara dukiya a taskake ta ba tare da an ciyar da abin da Allah ya buƙaci a ciyar daga cikinta ba wannan ma haramun ne kamar da Allah yake mana bayani horo da uƙubar da ya tanada ga wanda suke taskake dukiya ba sa ciyar da ita akan hanyar Allah bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma yuhma fatuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa qulubuhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون معنى روانا آية أرانا القيامة يحمى عليها في نار جهنم الله يجزاء زغا زغي a zaga wannan wato dukiya da waɗannan masu dukiya suka taskake a duniya ba su ciyar ba a cikin wutar jahannama wutar jahannama ita ce gurin da ake wato sanya wannan dukiya ta ɗauɗimi ta yi zafi ta yi ja yadda za ta ƙona duk abin da ta tunkara allah ya ce fatukuwa bi jirahu sai a riƙa goga wannan dukiya da ta zugu da wutar jahannama a jikin goshinsu a fuskokinsu wa junubuhum da abin da ya shafi sassan jikinsu gefe da gefe dama da hagu jam gefen dama wajen al'aisar da gefen hagu an ɗaɗana maka a fuska a goshi an ɗaɗana maka a shiyar dama an ɗaɗana a shiyar hagu allah yake cewa wa haka na ta baya za a ci gaba ɗaɗana musu mana ba wani sashi na jiki da za a bari an ɗaɗana ta gaba an ɗaɗana ta baya ta gefe da gefe duka gaba ɗaya wannan abu da za a yi musu shine horo da uƙoba da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ga wanda ya tara dukiyar da bai fitar da zakata baya fitar da haƙoƙi na tilas da ke cikinta sannan bayan haka za a rika cewa da su ta salon tozartawa da wulaƙantawa da wato ainihin zargi a gare su bayan ana ɗaɗana musu ana cewa haza ma wannan fa ne abin da kuka tattara kuka tara shi ne abin da kuka taskake a duniya ba ku ba da haƙoƙin da suke na tilas dole na wannan dukiya ba fa zuqu ma kuntum taknizun to ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna tarawa ga yadda tarawa ta zama muku ga yadda wato ainihin abin da kuka taskaka ya zama muku na azaba Allah ya tsare mu malam abdulrahman bin nasir sa'idi Allah ya ji kansu da rahama yake cewa a waɗannan ayo guda biyu Allah subhanahu wata'ala ina bayani game da wato juya juyawa da ɗan adam yake daga hanyar taitai birkicewa da ɗan adam yake daga tafarkin da ya kamata ya kasance a kai na gaskiya gani da abin da ya shafi dukiyar da ya mallaka ya ce haka tana faruwa da ɗayan abubuwa ko dai wanda yake da dukiya kaga yana tafiyar da dukiyarsa ta hanyar barna yana yin abin da ba zai dawo masa da wani amfani ba kamar da zai rika ɗaukan kuɗi ina wato ainihin baiwa wanda za a zo a yi wasan kwaikwayo a kwaikwayo wani abu na barna a kawo cikin al'umma da ba san shi ba a ɗora su a wannan kuɗi ba za su dawo da mutum amfani ba a duniyance domin ƙimarsa ba za ta ƙaru ba sai dai ta ragu a wajen wanda suke da ƙima suka san meye abin da ake buƙatar bayi su kasance a kai sannan a lahirance a gurin ubangiji subhanahu wata'ala ya balbalta wa manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama al'umma da janwo wani abu da ba shi ubangiji ke so baya su kasance a kai ba an kawo musu sun aura sun yafa sun ɗauka suna yi da wanda zai rika ɗaukan dukiyarsa ina ciyarwa ta hanyar baiwa wasu su sha abin da za su yi maye su buku su zama wato sun rasa hankali da ubangiji yi musu baiwarsa don su tantance daidai da ba daidai ba da gaskiya da ƙarya to sai a su a su abin da za su halaka kuma su cuce su su cuci wasansu. to da su an ɓarlan musu da hankali an tafiyar musu da tunani su sun illata kuma su zo su zama annoba a cikin al'umma su hana kowa sakar to wanda yake ciyar da kudinsa ta irin wannan salo to babu ko shakka dukiya ba ta yi masa amfani ba ba ta masa rana ba to wannan karkata ce take samun dan adam a abin da Allah ya bashi na dukiya wani lokaci kuma za ka tada cewar wani zai fitar da wato ainihin abin da ya mallaka na dukiya don hana abu hanyar Allah shi ba wani abu na salon sabo ike kokarin ya haɓaka ko barna ike a ina sakin kuɗinsa ne don yadda za a yi kada addinin musulunci ya motsa ballantana ya numfasa da an magana cewar ai ga musulmi can suna yunkurin kaza saki kuɗi caji a fitattake su da gurin a ce gwamnati tana da abin da za ta waɗannan maganar masallaci babu ita wane ne wane ne haka haka haka irin waɗannan to ko dai a saki kuɗin a kashe su ta hanyar sabo ko kuma gaba ɗaya a sake su don hana duk wani abu na daidai kan ma ya sami gindin zama ko a aiwatar da shi wannan bangare daya ke sai kuma wanda kwata-kwata zai riƙe kuɗin gam ba za a yi komai da su da ya kamata a yi wanda kuma ba haka Allah ya tsara a yi da dukiya ba shi ubangiji da ya ba da dukiya ga bawa bai bashi dan ya rike kam don da ana rike shi ma da ba a bashi da so ake a rike shi ma da ba a bashi to ba haka ake so ba ko ba a yadda an baka ka tafiyar da ita ta hanyar barna ba to wannan salo ne da dan adam yake barin hanyar daidai a ta dalilin dukiyar da ya mallaka wajen wato tafiyar da ita ko ya kankame ikin abin da ya dace a yi da ita ko kuma ya sake ta tafiyar da ita ba ta hanyar da aka ce Allah ya tsare mu da kowanne sannan wannan aya ta biyu take cewa yau mai yuhuma alaiha ko fi nari jahannam wa tukwa biha jibahu wa junubuhu wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun bayani wannan aya take akan abin da ayar da ta gabace ta ta kare da shi babbashirhum bi azabin alim aka ce waɗanda dukiyoyinsu da aka bukata su tafi da su ta hanyar ta dace ba su tafi da ita ba ta wannan hanya sun taskake aka ce a musu albishar da azaba mai raɗaɗi kamar cewa aka ya azabar za ta kasance ubangiji sai ce ga yadda za ta sata dukiyar za a rika zigawa a cikin wutar jahannama ta yi zafi sai a rika ɗauka ana ɗaɗana musu a fuska ana ɗaɗina musu a gefen dama ana musu a gefen hagu ana ɗaɗina musu a bayansu ai an fahimta saboda haka Allah da kansa ya fayyace bayanin ƙarshen ayar ta ƙare da wannan ayar gabaki ɗayanta saboda haka ayoyin da suka gabata suna sanar da mu cewa har kullum abin da ake so da bawa idan Allah ya masa ni'ima to iri bacci wannan ni'imar ya yi abin da Allah yake buƙatar a yi da ita kada an maka ni'ima ka zama butulu ka tafiyar da ita ta hanyar da ba ta dace ko da wannan shine abin da ya shafi saƙon da waɗannan ayoyi suke ba mu kuma ne karatu mu na abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe ba na kalla mu bihamdik ko akwai mai tambaya na mutum ne ya zama mai hannun zafi ko ba hannun ba eh. sai Allah ya rasuwa ƴaƴansa idan suka saki haƙƙin Allah a ciki za su yi fansasa ko kuwa yake cewa tambayarsa mutumin da allah ya ba shi dukiya amma ya fitar da zakata ya ciyar da ita silan da ya dace idan ya rasu 'ya'yan da suka gaje shi suka ga cewa tofa babanmu a iya wani dukiya da allah ya masa mu da ba mu san yana fitar da zakka ba shi mun je first bank an ce mana kudin da ke can kaza union kaza unity kaza eh, zenith kaza an tattaro ana maganar biliyoyi to yake cewa idan su da kansu ga da sa wannan kudin a gaba a matsayin sun gada su yi baris da abin da su ya shi ya yi shi ya jiyo idan da za su tattara kudin nan su ga ce to haƙƙin Allah a ciki na zakka da bayansa da ya ce a baiwa an fita haƙƙin Allah an yi abin da ya ce an fita haƙƙin bayi an ba su abin da ya kamata a ba su wannan zai zama wato ceto ga uban da kuma wato nema masa mafita a gurin Allah i e, wannan zai iya zama dalili na Allah subhanahu wata'ala ya feshe abin da i e, sakamakon ya sami 'ya'yan da suke nagari da suka taimaka masa sau da hakan an fitar da haƙƙin Allah ubangiji subhanahu wata'ala mai iya yafiya ne gare shi akan kuskuren da kafin rasuwarsa in kuma suka tabbata suka ce an su kama gaskiya wannan fa gadansu ne wannan abin da ya shafi tsakaninsu da ubangijinsa shi ya jiyo to don kuma fa asara goma da goma Allah ya tsare Allah ya samu gaci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu